kamar yadda mazauna garin na Michigan ke ma cewa yanzu haka hankula sun fara kwantawa biyo bayan wannan hari da mayakan na Boko Haram suka kai a cikin dare inda waɗannan 'yan bindiga masu tada kyar bayan suka ma fasa wani banki da kuma shaguna baya ga asar rayukan da aka yi. Alhamdulillah sai dai jirgin ba su namu da wani shiri cutar sun kara majalisa amma sun zo sun yi majalajin Union Bank din kafin ake. Ok sun kona Union Bank. Eh. Eh, to kamar asar rai fa. mutane da eh, ya same su sun mutu hafi ba baba wani fasta ma shi ma onin wanda da za su bi ta hanyar nasa kuma ta haka suka ci karo da wancan shi ne kawai yanzu ma dai tuni gwamnatin jihar adaman ta kafa wani kwamitin da zai duba irin barnan da aka yi yayin wannan hari kamar yadda kwamishinan yada labaran jihar amos aje ya bayyana bisa rahoton rahotanni da muke samu dai alhamdulillahi kula sun kwal Ah, mutane na nan ana kididdigan irin karnar da aka yi da asarar da aka yi amma su wa'annan muna magana da jami'an tsaro na sojoji mu je ko yaya ta kaya saboda an fatattake su kuma mun tabbata bisnillahi ta'ala an gama da su eh to wannan banki shine kadai ma banki a wannan gari na Michika ah, wato First Bank tabbas an tarwatsa shi da kuma shagunan mutane amma kamar yadda nace yanzu haka ana na ana girdiga don wasu din sun gudu sun tsere kan duwatsu wasu sun tafi bayan gari amma yanzu ana dawowa kuma ana girdiga ana kokarin sanin menene ne ainihin asarar da aka yi. To kamar waɗanda suka samu raunuka kuma fa baga asarar rayuka kamar waɗanda suka samu raunuka me gwamnatin jiha za ta yi? Eh to dama ka san akwai wani shiri ah, babban asibiti na Mijika da na Mubi duka idan irin wannan abin ya faru duka likitocin sukan haɗu ne su zauna a zaman ko ta kwana don saboda su ba da ɗauki na gaggawa. A sauran kuma likitoci da suke kananan asibitoci da ke kusa nan kusa gaba ɗaya sukan je ne wajen ɗaya daga cikin manyan asibitocin nan don su taimaka. To hakan dai ake yi kawo yanzu. Amma za a tura tawaga su je su su duba yadda lamarin yake wanda ciwon nasa ya fi karfi za a ɗauko shi a kawo shi nan medical center na yola. A masu sanarwar da ta fitar rundunar sojin Najeriya ta bakin mukaddashin kakakin rundunar Kanar Sagir Musa ta ce sojojin Najeriya sun samu nasarar kashi da dama daga cikin mayakan da suka kawo wannan hari da kuma kwacin motocin mayakan. Wannan ne ma dai karo na uku da ake samun hare-haren mayakan Boko Haram cikin kwanakin a kananan hukumomin Mitika da Madagali kuma wannan mako na zuwa ne yayin da rage kwanaki hudu da sake gudanar zaben gwamna a wasu rumfunan zabe na kananan hukumomin biyu. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola.

watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina da mugunta. Mu gargaɗe mai gina da mugunta. Mu gargaɗe